Masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha Modern Novels TV. Idan mai sauraro bai mance ba, har yanzu muna cikin littafin nan Ziyad. Amma kafin in ci gaba, ina mai sake tunasar da wanda bai danna mana subscribe ba, da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora. Ku mana lakin, ku mana comment, sannan ku mana share ziyad kashi na takwas da kallon mai martaba ya habisu dukkaninsu kafin kuma ya ce ɗana yarima ziyad yau sati biyu kenan da fatarsa ba kuma a gansa ba sannan rahoto ya zo min cewa suraj daga abdulhakim shine wanda aka gansu tare karshe ya sanya bayi sun masa duka suraj ya kiraye sa da karfi yana kuma aika masa da mugun kallo a razanar suraj ya miƙe tsaye cike da girmamawa ya duka ya ce yes your shiru mai martaba ya kafin ya ce a ina ka kai min ɗana kama kama ya fara yi kamun ya ce wallahi ran kashi daɗe tun lokacin da muka samu saɓanin da shi ba kuma saki sanya sa a idanuna ba saboda dai na san lafiya ƙalau na na taho na barsa a wannan wurin ya ƙarshe yana kallon mahaifin nasa mai martaba ne ya kaɗa kansa mai mai martaba ya ce kada ka nemi ka raina min hankali mana Abdulhakim ko ka san da abin da ɗanka ya aikata wa yabi mai ziyad tashi Abdulhakim ya yayi ce ƙwarai kuwa ranka ya daɗe, dan kuwa na yi masa faɗa sosai akan hakan kuma ya yi nadama ya ce ba zai sake ba har ma na ce ya koma ya je ya baiwa yari mai ziyad ɗan haƙuri, amma kuma sai ya dawo min da labarin cewa bai gansa ba ya bar gurin ta yaya za ka yarda da ɗanka bayan ka san muguwar zuciya irin tasa ko ka sani shi ne wanda ya yi sanadiyar ɓacewar yarima ziyar sannan kuma ya ɓoye maka gaskiya cikin rudewa suraj ya fara faɗan abi wallahi ban san komai kan ɓacewar yarima ziyad ba ni dai na san kawai na sa dogarai sun yi masa duka ne amma bayan nan kuma babu abin da ya sake shiga tsakanina da shi Hafiza cewar mai martaba a tsawace. Sarauniya Hafiza da duk hankalin ta yi gaba jin mai martaba na kiran Ziyad da sunan ɗansa har ma da kiran sai Rima. Yasa ta mugun tashi a razana kuma ta ɗago tana kallon sa saboda yanda ya kira sunan nata. Ina ɗana ya faɗa yana kuma kallon ta Cikin i'ina take faɗin ban sani ba ban san inda yake ba na yi maka rantsuwa da Allah babu abin da na sani game da fatarsa. tsaye ya miƙe yana sarƙe hannayensa a baya ce na ba ku nan da kwana ɗaya ku nemo inda ya shiga idan kuma ba ku aiwatar da hakan ba to ina mai tabbatar muku da cewa sai kun fuskanci hukunci mai tsananin gaske yana faɗa haka ya wuce fu tare da haurawa sama ya bar su nan zaune kowa da abin da ke gudana a cikin zuciyarsa murmushi sarauniya nazira ta yi don don kuwa ita babu abin da mahaifin birge ta face ta ga ana rigima don kuwa ita bata bata bata tsani kowa ba amma burin burinta shine kullum a ce rigima ba ta karewa sarauniya hafiza kuwa <clears throat> sarauniya hafiza kuwa idaninta yayi zuru zuru inda kuma take tunanin komawa gurin bokanta don kuwa ta ga kamar ma asirinta na shirin tonuwa sarauniya kuma nasiba kuwa ba karamin tashin hankali da bakin cikin bacewar ziyar ɗin take ba don kuwa ba ta samu ta aiwatar da burinta a kansa ba sai dai fa ba ta cire rai ba domin komin daren daɗewa sai ta aiwatar da abin da ta yi niyya a kansa duka sauran miƙewa suka yi suna ficewa daga family ɗin ɗaya bayan ɗaya kafin kuma abdulhakim ma ya tashi suka fice da nasa iyalin kallon sarauniya hafiza naziran ta ta ce uhm, idanu sun raina fata yau hafiza da alamu kamar muguwar kullin kina shirin warwarewa ko tsaki ta ja tana miƙewa tsaye ta fice kamar za ta tashi sama da kallo ta bita tana kuma murmushi kafin kuma ta dawo da idanunta kan nasiba murmushi ta sakar mata ta ce ke kuma fa kina kewar masoyin naki ne sai ki ba da himma wurin gano inda ya shige kamar za ta yi kuka haka nan ta tashi ita ma tana ficewa ba ta tanka wa nazira din ba wow wow wow ina jin daɗin wannan drama sosai da sosai dukkaninsu sun ɗaura a kansu babban aiki ba su san da cewa ba dukkanin abin da suke aiwatarwa mai martaba na sani ba su yana sani ba wai kawai kyale su ne kawai yake ya ga iyakan gudun ruwansu mahaukatan banza da ofi yanzu kuma da suka kai sa makura bari mu ga me zai aiwatar a kai don kuwa da alamun yanzu aka fara wasan yayin da ni kuma zan zama 'yar kallo ta karshe cikin murmushinta mai cike da jin daɗi tsaye yake gaban tafkeken hotonta yana kuma kallon inda kuma hawaye suka shiga yi masa zarya akan fuskarsa latifat hakika na ci amanar ki ban kula da amanar da kika bar mun ba na gaza kula da ɗa fara ɗaya da kika bari na ruguza masa rayuwarsa da ma kuma sa ba na taɓa tunanin zai iya yafe min hafiza ta yi nasarar raba ni da shi hakika ina matuƙar ƙaunar ziyarci fiye ma da kowa sai dai na zo na wayi gari kuma babu shi babu labarinsa sai a sannan ne kuma hankali na ya dawo bayan ɗa mafi soyuwa a gare ni ya yi nisa da ni bayan sai nasarar cusa masa tsanata a zuciyarsa ba na tunanin zan yafe wa ɗaya daga cikinsu akan abin da suka aikata haka nan ya yi ta zama a gurin nan shi kaɗai inda kuma yake bin kowane mahaluki da ya zo wucewa da idanu sosai ya ta da yunwa wannan karam dan kuwa ga abincin nan na sai da yana gani amma babu damar ci dan kuwa ya lura ma da cewa mutanen wannan tashar kamar ɗabi'a su ce masifa da faɗa dan kuwa a ɗan zaman sannan an yi faɗa a gaban shi ya kai so shida ga kuma 'yan shaye-shaye da bushe-bushen nan birjit abin ba a cewa komai tashi da jakarsa a hannu ya fice daga tashar tafiya mai nisan gaske kafin ya samu gindin wata katuwar bishiya ya zauna jakarsa ya ajiye a nan tare da ɗaura kansa a kai kan kace me kuma baccin wahala ya kwashe shi sosai ya sha bacci kafin ya farka duba dube ya hauyi ganin babu jakarsa babu alamanta tashi ya tsaye yana dubawa har bayan bishiyar ya zagaya babu an sace an jakar it was stolen ya faɗa kamar zai yi kuka da sauri kuma ya kai hannun kan wuyansa nan dai ya ji sarkata tasu tana nan wata ajiyar zuciya ya sauke tare kuma da furta alhamdulillah yana maida ta cikin rigar tasa kafin kuma ya hau tafiya yana barin gurin bayan sati uku rayuwa a hankali ta yi tafiyar wa ziyar cike da wahala da kunci da ƙyar yake samun na ci da sha balle kuma na wankan tsaftace jikinsa duk inda ya shiga kowa tsangwamarsa da hantarar sai yake yi musamman ma yarbawa da inyamurai nan masu shege masifar kamar sa cikai da kyar da ikon Allah da ya samu wani local restaurant inda wata mata ke sai da abinci yana yi mata wanke-wanke inda ita kuma take biyar sa da abinci a takaice da ya zama dan aikenta don kuwa shi ke sabin customers abinci ma yana kai musu idan sun zo saya ko sun zo ci yau ma zaune yake yana wanke plate din da aka ci abincin da shi saboda sun yi karanci sai an wanke kafin a samu a samu a sanya ma wasu abincin bayan ya wanke ne kuma ya dauka ya kai yana mika mata cike da girmamawa amsa ce cike da masifa baya sauri sai ya kora mata customers ta fara zuba abincin kanta mika masa ya kai cikin ɗan ɗakin da aka ware ni na zaman kwastoma sai shiga tare da nufar teburin wanda aka ce a kai ma abincin samun mutumin ya a zaune yana waya inda kuma yake ta ƙyaƙya ta dariyarsa da alamun dai wani abin ake faɗa masa a wayar ajiye masa abincin ziyarta sannan ya je ya ɗauko masa ruwan pure water guda ɗaya ya ajiye masa yana kuma shirin ficewa ne wannan mutumin ya fito shi da hannunsa kan ya tsaya tsayuwa ya jiransa inda shi kuma ya ci gaba da wayarsa yana kyakyata dariya ga kuma abincin da ya sanya a gaba yana ci da kallo kawai ziyar ɗin ke bin sa ganin ya bar sa tsaye shi bai ce masa komai ba sannan kuma bai bar sa ya tafi ba har sai da ya kusa cinye abincin nasa kafin uwar gijiyar ziyar ɗin ta shigo ciki kafin kuma ta hau balbale su da masifa ya shanya ta a waje bai zo ya kuma baiwa sauran customers abincin ba so kake yi ka kora mini customers daina zuwa wurina halan su ce ba a karɓe su yadda ya kamata ba ni ban ma san uwar me da tsautsayin da ya kai ni ɗaukar ka aiki ba da lauce ka je ka wanke min plates mutane na jira na ta karshe tana kuma aika masa da wani mugun kallo wannan mutumin ko da kallo kawai yake bin su bai ce uffan ba yana ci gaba da wayarsa da kuma cin abincinsa but he asked to wait ya faɗa za ka wuce ne ko kuwa sai raina ya ɓaci wucewa yana kuma mamakin wai a hakan ma ran ta bai ɓacin ba kenan da wannan uban masifar da ta rufe shi fitowa ta kamar za ta tashi sama don masifa ta hau a aikace-aikacenta da kallo bi mutumin da ya fito yana biyan matar kudinta kamar baya sosai nan ya yi gaba yana jin kamar ya bi shi rufe shi ta duka don haushi a haka har dare kafin ta sallame sa da naira ɗari biyu ta ce yau ka ɓata min rai shi yasa ba zan baka ɗari uku ba ina mai tabbatar maka idan ka sake ko kuma bata min rai zan daina ma baka abinci baki ɗaya da tukwicin aikin ta faɗa kuma tana wani yayi ya tsina masa fuska amsa ya dai ba tare da ya raina ba kuma ya godiya yana sanyawa cikin aljihunsa kafin ya yi mata sai da safe ya wuce tsin kayan muryar ta yi tana faɗin ka tabbatar ba gobe ka fito da wuri saboda ka san akwai share-share da gyare-gyaren da za ka yi ko kai ya jinjina mata yana kuma wucewarsa gidan wani wanka ya biya ya biya kuɗin sayi wanka da wasu 'yan bukatunsa kafin ya wuce inda yake kwana rumfar wani mai shayi ne yake zuwa kwana inda yake biyan sa naira ɗari kullum kuɗin kwana a haka rayuwa ta ci gaba da tafiyar masa a garin na Lagos ɗin wanda babu laifi ya ɗan tara kuɗaɗensa sannan kuma duk wani aiki idan ya samu na ƙarfi wanda za a biya sa yin abin sa yake yi a haka ya fara ganewa da yanayin rayuwar lagos ta ya rage shan wahala kamar da cikin kudaden da ya dan tara ne ya je kasuwa ya dan sayi kayan sawa da dan abubuwan da ba a rasa ba na amfanin shi wata rana yana zaune shi kadai kasancewar matar da yake mata aiki ta daɗe da korarsa hakan yasa ake shan wahalar samun wani aikin aikin kunan aljihunsa ya duba ya ciro ɗan kuɗaɗen da ke ciki tare da kirga su dubu ɗaya ce da ɗari uku da kuma hamsin ta rage masa a hannu tunani yake ta yi don kuwa in dai bai sami wani aikin ba babu inda zai dinga samun kuɗin biyar wurin kwana in dai wannan waɗannan na hannunsa suka ƙare miƙewa idan kuwa yau ya yi alkawarin sai ya samu wani aikin yi ɗan sosai ya yawo sai dai babu abin da ya samu wuri ya samu ya sake zama don ya huta wata mota ce ƙirar golf ta yi fakin kusa da shi wani gida ne da yake zaune inda wani mutum ya fito daga ciki jikinsa sanye da manyan kaya irin ta hausawa da kallo ya din kafin ya shige cikin gidan ya daɗe sosai kamin ya fito nan ya ga har yanzu yana nan da ya haɗa kai da gwiwarsa zuwa gurin tsaye wannan mutumin yayi tare da dafasa da sauri ya ɗago yana kallon sa buɗar baki mutumin ya ce me kake yi anan cikin muryar turanci babu komai ina hutawa ne saboda gajiya da nai ya ba su amsa da alamu kai ba ɗan ƙasar nan bane ba daga wace ƙasar kake shiru ziya ta yi bai masa amsa bai ba su amsa ba hakan ya sa mutumin ya ce na gane ba ka son faɗe mini ko amma ko dai menene da alamun kana buƙatar taimako ko da sauri ziya ta ya girgiza musu kai ya ce duk aikin da ka bani zan iya yin shi kuma na yi maka alƙawarin ba zan ɓata maka rai a aikin ka ba zan yi maka aiki ne tsakanina da Allah kai musulmi ne mutumin ya tambaye shi kai ya jinjina masa ne ya ce masha Allah zan baka aiki idan kana so amma fa ni ba anan nake zaune ba kuma ba anan nake aiki ba sai dan sai dai na nakan dan zuwa kowane karshen sati biyu ina duba iyali na ne nan ne gidana sannan kuma ni mutumin Kano ne kuma Bahaushe kai ma musulmi ne cewar ziyad kwarai kuwa murmushi ya ce sai yau na haɗu da musulmi tun da na zo wannan ƙasar kuma kai ne mutum na farko da ka tausaya min har kake ƙoƙarin bani aiki bayan ban san ka ba na gode murmushi mutumin ya ce ba damuwa duk yi wa kai ne ai yanzu haka kano ni shi za ka iya bi na yanzu ko kuwa za ka jira sai na zo wani hutun kuma da sauri ya jinjina masa kai ya ce zan bi ka inda har haka zai sa na samu na kaina insha Allah kada ka damu taso mu je na ya tashi bi wannan mutumin da bai san ma ko wane ne shi ba suka kama hanya kamar yadda wannan mutumin ya faɗa sai ga su a garin kana kanan dabu da kallo kawai zai ɗin kefin bin ko ina da kallo don kuwa daga ganin wannan garin ya fi garin da ya baro fasali da ma kuma daɗin zama hotel ne mai kyau da tsada suka nufa inda wannan mutumin ya biya kuɗin ɗakin mutum biyu sannan ya yi odar abinci Dakin ziyarta ya nuna masa kafin ya umarce sa ya da yin wanka ya huta kafin a kawo masa nasa abincin haka kuwa aka yi bayan ya yi wanka ne ya sauya kayan zuwa wata zuwa wata ne ya sauya kayansa zuwa wata ne aka kawo masa abinci da abin sha mai rai da lafiya ya ci ya sha ya koshi mutumin ne ya dawo ce da shi na san mun ɗebo gajiya ka kwanta ka huta kafin zuwa gobe da safe don kuwa akwai bakon da zamu shine zai baka aikin nan kansa ya jinjina masa ya ce na gode nan mutumin na ya fice kafin shi kuma ya fi lafiyar gado ya kwanta bacci ya yi cike da jin daɗinsa da kwanciyar hankali cikin dare ya farka ya yi nafifilinsa kafin zuwa wa gari ya yi sallar asuba da safe aka kawo masa breakfast mai rai da lafiya ya ci kafin nan wannan mutumin ya shigo ya basu wasu kaya sannan ya ce da shi ya yi wanka a gyara jikinsa bakon ya kusa zuwa Ziyarta bai kawo komai cikin ransa ba ya yi kamar yadda wannan mutumin ya ce da shi wanka ya yi sanya kayan nan shadda ce jamfa da kuma ta yi matuƙar karɓarsa ya yi kyau duk da kuwa ba iya sanya ta ya yi ba amma ta karɓe sa matuƙar inda mutumin nan kuwa ya yi ta yaba kyawu da kuma haɗuwa irin ta ziyartar kamar wani mace shi kuwa sam bai ma kawo komai a ransa ba don kuwa ya ɗauka wannan mutumin na Allah ne bayan wani lokaci wannan mutumin ya shigo da wani alhaji ya sha manyan su cikin nan nasu kamar tulu sai zuba kamshi yake yi ganin ziyad ko ya sa shi rikicewa nan yake da nan ya ce da wannan da wannan din cikin murya hausa da bai fahimci da bai fahimta suke cewa ba yace ce lallai aikin kana kyau lawal a ina ka samu wannan santilela halittar haka tunda nake ban taba ganin kyakkyawa kamar yaron nan ba lalle kyautarka ta musamman ce wannan karan da fatan da ya kayi masa bayanin komai cike da girmama ya ce godiya nake ya alhaji ai ban yi masa bayani ba tukunna don kuwa baya ma jin hausa sannan kuma ba dan kasar nan bace da alama neman kuɗi ce ta kawo sanan din wannan ne dalilin da ya sa ma ne amfani da wannan damar na kawo maka shi ka ji daɗin ka don kuwa tun daga lagos na akoshi sannan ba shi da kowa a nan madalla aikin kana mugun kyau lawan ba ni jikar kuɗin nan nan ya mika masa a briefcase ɗan hannunsa kafin ya nufi ziyad din cikin murya, turanci ya ce yaro ya sunanka ziyad ya bashi amsa murmushi ya ce masha Allah Allah ya halitta a nan gurin nan ya bude jakar inda rafa rafa ɗin American dollars suka bayyana idanun ziyad ya waro kafin ya kalli mutumin dariya mutumin ya ce na san da ganin kuɗin nan ba zai sa ka ƙyamin cewa da bukata ba